'yan ta'adda ne sun kama shugaban ƙasa zaɓaɓɓe babu laihin tsaye babu na tsugunne saboda suna da ƙarhin bindiga sun yi garkuwa da shi kuma duniya ta ce bata yarda ba amma duk wanda ya ce zai zo ya yi maganin wannan abu a wurinmu mu sai ce alhamdulillah amma dai ai waɗansu na zargin cewa ku 'yan jam'iyyar PNDS ba ku damu da makomar ƙasar Nijar ba gara ma watakila ta wargaje tun da ku kun rasa me za ka ce akan wannan zargi to ni babu wani abu da muka rasa a ƙasar wannan tunda mu hanzu shugaban mu shine shugaban ƙasar Nijar yana nan a matsayin shi na shugaba sun nema yi murabus ya kiya kuma duk duniya ta goya mai baya me yasa shugaba Bazum ba zai hakura da mulkin nan ba ya sanya hannu kan takardar murabus ganin cewa an yi wa tsafin shugabanni irin su Tanja da Muhammad Usman juyin mulki a baya kuma duk sun amince domin ƙasa ta zauna lafiya. Kin yarda da Bazum yayi shine shine shine kishin ƙasa. saboda jama'an Nijar ta taru ta zaɓe shi zaɓe aka yi sahihi tsabtacce inda ya samu kashi hamsin da bakwai cikin ɗari na kuriya da jama'ar Nijar ta zaba ta jewa ta ce shi ta zaba shugaban kasa. kuma yau kawai daga an ɗora mai tsinin bindiga sai ce ya saka amana da aka bashi sai ce ya bari an taba yin haka nan a rayuwa yanzu haka muna tare da malam hafiz malam bashir sakataren jam'iyyar PNDS tarayya Adama Garam. Shin kamar menene martanin ku ga furucin shugaba Macron na cewa ba zum ne kadai shugaban da za su amince da shi? To ni a matsayina na wakilin jam'iyyar siyasa ta PNDS tarayya nan da magaran ban gaba abin da zan ce. Wannan lamari ne na tsakanin ƙasa da ƙasa. wannan sojoji da suka yi juyin mulki ko kuma suke nema su yi juyin mulki a niger tunda har yanzu wannan juyin mulkin nasu bai tabbata ba sun ce sun salami jakadan faransa a ƙasar Nijar. shi kuma jakada ya ce baya tafiya tunda ba wurinsa aka aiko shi ba shugaban ƙasar faransa da ya aiko shi ya ɗalme mai gindi to wannan ya zama lamari tsakanin ƙasar faranshi da sojojin da suke mulkin Nijar a yanzu wanda suke fama su ga cewa kuɗin da suka yi ya tabbata ya zauna da gindin shi a matsayina na wakilin jam'iyyar siyasa babu abin da zan ci amma a matsayina na ɗan ƙasa sai in ce wannan magana da shugaban ƙasar faransa ya game da jakadin shi a nijar a yamai tamkar ka kai ma mutum hari ne a gidan shi tamkar abin da muke cewa da faransanci declaration da giyar ne yaƙi ne in mai hankali na ganewa sai ya gane wasu na zargin macron zai iya amfani da wannan dama wajen kawo wa nijar hari kamar yadda dakarun kungiyar neto suka kutsa libya ku da kuke goyon bayan bazum ba ku da wannan fargabar to fargabar me zamu idan an zo ba ni banda son ka ce za a kawo ma nijar yaki babu wanda zai kawo kama nijar yaki ka fara tun daga ecowas sai da yawo kan zuwa eh, union african kan zauwa majalisar ɗinkin duniya kan zauwa duka ɗaiɗaikun ƙasashe wanda suka goya ma bazu muhammad baya suka kalubalanci wannan juyin mulkin da aka yi babu wanda ya shawara ya ce zai kama nijar hali. ba yaƙi ba ne tsakanin najeriya da nijar ko kuma yaƙi tsakanin dakarun yawo ko ecowas da sojojin nijar ba haka ba ne tamkar aiki ne irin na 'yan sanda in an ce musu ga 'yan ta'adda a can wurin kaza ko a unguwa kaza a gari kaza za su shigo garin nan da kayan aikinsu su je su tada 'yan ta'addan nan inda suke wani ma a cikin unguwa yana bacci bai san abin da ake ba su je su kashe wannan wutar to haka ne za a yi saboda haka babu wani fargaba bisa kan wannan al'amari 'yan ta'adda ne sun kama shugaban kasa zaɓaɓɓe babu laihin tsaye babu na tsugunne saboda suna da karhin bindiga sun yi garkuwa da shi kuma duniya ta ce ba ta yarda ba amma duk wanda ya ce zai zo ya yi maganin wannan abu a wurinmu mu sai mu ce alhamdulillah amma dai ai waɗansu na zargin cewa ku 'yan jam'iyyar pnds ba ku damu da makomar ƙasar nijar ba gara ma watakila ta wargaje tun da ku kun rasa me za ka ce akan wannan zargi to ai ni babu wani abin da muka rasa a ƙasa wannan tunda mu hanzu shugaban mu shine shugaban ƙasar nijar yana nan a matsayin shi na shugaba sun nema ya yi murabus ya kiya kuma duk duniya ta goya mai baya eh wato magana ce aka juya ta yau da shekara biyu zuwa uku tun ma ba zun bai hau mulki ba mu mun sa a ƙasa na a dawa nijar ba su ƙi ba nijar sama da ƙasa ta kama da wuta ta ƙone in dai jam'iyyar mu za ta bar mulki kuma yanzu shine ake so mu a dawo wanda da magana ce mu ne ba ma ƙaunar ƙasa to waye ta kalo rigimai ai ba muka ta kalo ta ba ai ba mu bane muka aka wayi gari muka je muka ɗauki bindiga muka sauke shugaban ƙasa ko muka yi garkuwa da shi wanda ya sabke shugaban kasa ya garkuwa da shi ko kuma da wanda suka goya mai baya suka dar mai gindi su ne makiyan Nijar. Me yasa shugaba Bazum ba zai hakura da mulkin nan ba ya sanya hannu kan takardar murabus ganin cewa an yi wa tsafin shugabanni irin su Tanja da Muhammad Usman juyin mulki a baya kuma duk sun amince domin kasa ta zauna lafiya. Kin yarda da Bazum ya yi shine kishin ƙasa. Saboda jama'an Nijar ta taru ta zaɓe shi zaɓe aka yi sahihi. tsabtacce inda ya samu kashi hamsin bakwai cikin 100 na ƙuri'a da jama'an Nijar ta zaɓa ta shewa ta ce shi ta zaba shugaban kasa. kuma yau kawai daga an ɗora mai tsinin bindiga sai ce ya saka amanar da aka bashi sai ce ya bari an taɓa yin haka nan a rayuwa kuma masu neman su kwatanta eh, abin da ya faru gare shi da abin da ya faru ga mamman usman ko tanja mamadu ba ɗaya bane su waɗancan ku kowa ya san su za a yi su saboda akwai dalilai zamanin muhammad usman Eh, duka lamarin ƙasa ya zama ƙiƙi ƙaƙa ya riƙe ya ƙi tafiya ya ƙi shuya an ƙi gaba an ƙi baya tanja kuma juyin mulki na takarda kamar yadda mutane kan faɗa saboda ana saura wata shida a yi zaɓe ya sake constitution ɗin ƙasa ya yi duka yadda dai zai sake komawa ya yi mulki na wa'adi na uku shekara biyar biyar biyar na uku to a nan gani game da bazum ya yake faruwa DCL 好杀！好杀！好杀！